بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد alaikum wa ورحمة wa وبركاته ‘yan uwana da muka saba haduwa da ku muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya karbi ayyukanmu tabbas muna yin darussa ne ko jerin darussa kan hukunce-hukuncen azumi da abubuwan da suke lalata azumi a karatunmu na baya muna bayani kan falalan watan azumi wannan kuma sababinsa saboda bawa idan aka cika shi da ambaton hukunce-hukunce kaza haramun kaza wajibi rai takan ɗanyi nauyi sai muka ce to za mu ɗan shigar da wasu abubuwa na falala da wasu abubuwa na ladabi a cikin karatun namu sai ya ƙara ɗan sauƙaƙa lamarin dama dai kuma hadisi ya ce حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات Allah ya kewaye aljanna da abubuwan da rai baya so lallai rai yana so lokaci-lokaci ya ci ya sha rai yana son biyan bukata to sai a ce a lokacin azumi an hana ka waɗannan abubuwa sai ka hannu wannan yana nuna ka yi imani da Allah ka yi imani da abin da Allah ya nemi a imani da shi kayan imani da cewa Allah shi ke bada lada kan wannan shari'ar sa'an nan kana neman ladanka a wajen Allah sai ka danne sha'awarka da bukatanka ka bi Allah subhanahu wa ta'ala. to haka ita kuma wato wuta an kewaye ta da abubuwan da rai yake sha'awa shi yasa sai ka samu wani ya kuskure a ramadan din ya keɓe a wani gun ya karya azuminsa ba tare da wani dalili ba saboda ya bi sha'awarsa ya bi sha'awarsa ya ci abin da aka ce kar ya ci ko ya sha abin da aka ce kar ya sha ko kuma ya yi laifi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya tilasta wa matarsa ya biya bukata da ita da rana a Ramadan bayan kuma azumi shine kamewa ga barin ci da sha da biyan bukata tun daga ketowar alfijir har zuwa lokacin da rana za ta faɗi takaice hadisai da yawa sun nuna falalan azumi sawa'un azumin na ramadana ko azumi a waninsa wato azumi na nafila kenan ba laifi mu dan ambaci wasu daga ciki muna fatan Allah ya mana jagora fadlu siyam yana daga cikin abin da ke nuna cewa azumi yana da falala yana da matsayi yana da manzila da makana a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ya farlanta shi ga dukkan al'ummai ba ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ba dukkan al'ummai Allah ya farlanta musu azumi kamar yadda yake cewa kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun me yasa ya farlanta wa dukkan al'umma yin azumi saboda yin azumi maslaha ne yin azumi alheri ne yin azumi abu ne mai amfani ga mutane a duniyarsu da lahiransu in ku abu ya zama yana da wannan sifar Allah sai ya farlanta shi ko ya halatta shi ga mutane ولولا أنه عبادة عظيمة لا غنى للخلق lillahi bihi wa به وأما يترتب عليها min ثواب ما فرضه الله على min ثواب ma faradahu Allah ala jami'il umam ba dan kasancewan azumi wato ibada ne mai girma ba to da Allah bai farlanta shi wa al'umma gaba ɗayanta ba saboda in ka duba akwai wani abu na kamar wahalar da mutane Allah kuma subhanahu wa ta'ala yana tausayin bayansa amma saboda fa'idoji da su mutane za su tsinka daga azumin sawan fa'idodin a nan duniya ko kuma a lahira na farko zai zama sababin takwa la'allakum tattako idan mutum ya hana wa makoshinsa abinci ya taƙaita wa kansa abinci na farko zai karantar masa da sha'awa idan ya rage idan sha'awa kuma ta rabu to sabo zai rabu saboda wani in ya cika ciki da abinci da abin sha to anan kuma sai sha'awarsa ta ja sai ga ya saba wa Allah ko ka gama yayi zina Allah ya sauka to idan kuma ana azumi aka kame gabarin ci gabarin sha sai ka ga ya zama dalilin samun takawa menene takawa shine bawa ya aikata abin da Allah ya nemi aikata na azumi da kuma sauran umarni da aka yi cewa bawa ya aikata su a cikin azumi sa'annan kuma ya bar abubuwan da Allah ya nemi a bar su a cikin azumi ko kuma wajen azumi na sabo kenan mutum zai sa wiƙaya tsakaninsa da azaban Allah ta hanyar aikata umarni da hannuwa da hannu in ka aikata wannan umarni ko ka hannu da hanyar da Allah ya hana to kamar ka sa kariya ne da katangan karfe ga barin fadawa azaban Allah saboda inda baka bi umarni ba ko kuma ka aikata abin da Allah ya hana to ka arraba kanka ka bijirar da kanka ya zuwa ga fushin Allah da azabansa yayin da in ka bi umarninsa ka hannu da hannunsa nan kuma sai ya zama kenan ka sa wiqaya da tawfiqin Allah da i'aran Allah Allah ya taimake ka kasa same kariya ga barin fadawa ga azabansa subhanahu ta'ala. a takaice azumi maslaha ne wa bayi a lahira haka kuma maslaha ne wa bayi a duniya yana karawa wa mutane lafiya yin azumi yana karawa mutane lafiya shi yasa har likitoci sukan umarci mutum da cewa ne kada ci abinci na wasu lokuta musamman in yayi jiki da yawa don ya rage jikinsa don ya rage kitsensa don ya rage yawan nama da sauransu a jikinsa ya dawo ya samu cikakken lafiya takaice yana da fa'idoji a duniyance yana da fa'ida kuma a lahira saboda kasancewarsa da wannan sifar shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya wajabta yin azumi wa dukkan al'ummai yana daga cikin falalan azumi azumi yakan zama sababin gafarar Allah subhanahu wa ta'ala ga zunuban bayi Allah ya gafarta musu zunubansu ya kuma kankare musu munanan ayyukansu me ke nuna cewa Allah yana gafarta wa mutane zunubansu da yin azumi ya kuma kankare musu munanan ayyukansu hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man sama ramadana imanan ihtisaban غفر lahu ma taqaddama min dhanbihi kaga wannan yana nuna ana gafar azumi wato ya zama sababin gafarta wa mutum abin da ya gabatar da zunubinsa duk wanda ya yi azumin watan ramadan yana mai imani da Allah akan Allah shi ya farlanta wannan ya kuma yarda da abin da aka farlanta masa duk cewa yana da wahala a rai amma ya yarda saboda shari'a ne na Allah ya yarda da cewa farilla ne a kansa yana kuma neman ladansa a wajen Allah shine ihtisaban kenan da zai yi azumin yana jin wani abu ne na tilasci yana jin shi kawai an matsa masa ne ba ma wajibi ne wannan abin kaga bai yi imani da fardiyan siyam din ba ko kuma bai yarda da azumin ba to wannan ba zai samu ladan da ake samu din ba kenan wanda zai samu ladan man sama na imanan hala kaunihi mu'minan muhtasiban ajrahu wa thawabahu ila Allah azza wajal yana neman ladansa da sakayyarsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne zai samu mai da lahu ma kaddami min zambihi sai Allah ya kankare masa abin da ya gabata na zunubansa wannan kuma yana nuna falalan azumin watan ramadan hususan tunda ya ce man sama ramadan wani hadisi kuma da ke nuna cewa azumi sawa'un na nafila ko na farillan yakan zama dalilin kankare zunubai shine shi ma dai hadisin abu huraira wanda shi ma imam muslim ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salawatul khams guda biyar da ake yin su cikin yini da dare asuba azhar la'asar magriba isha wal jumu'atu ila al jumu'a juma'a da ake yin ta zuwa wata juma'a bayan kwana bakwai idan mutum ya wannan juma'a sa'an nan Allah ya kai shi wani satin ya sake yin wata juma'a Allah ya sake kai shi wani satin ya sake yin wata juma'a rayuwar da ba za tafi akan haka wa ramadan ila ramadan haka kuma Allah ya nuna maka wani wata ya nuna maka watan azumi sai ka azumce shi sai ya sake nuna maka wani ya zama wani ya zo kana da ranka sai shi ma ka azumce shi duk waɗannan abubuwan annabi sun ya ce mu kafiratun ma bainahunna majutini batil kaba'ir majituni batil kaba'ir suna kankare abin da ya faru na kananan laifuffuka a cikinsu matuƙar an nisanci manya wato in Allah ya sa juma'a ta zo sai ka sallaci juma'an nan kafinta kuma ka sallaci juma'an take kafinta to ka sani ƙananan laifuffuka da suka faru daga juma'an can zuwa wannan juma'an yin juma'an nan bayan waccar ya zama dalilin kankare maka ƙananan ayyuka ban da manyan manyan laifi ban da shirka Ban da tasharai rai da zina ban da shan giya ban da sata ban da dai abubuwan da ake su alkaba'ir manya manyan laifi cin mutuncin iyaye da cin zarafinsu da rashin yi musu biyayya yana cikin kaba'ir rashin ba da haƙƙi wa mata ko wa 'ya'ya ko wa duk wani mai haƙƙi a kanka yana cikin kaba'ir idan mutum ya nisanci manya-manyan laifuka in ta ji tanibu ka da'ira matun hauna an nukassir wani sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima mu Allah yana cewa inda kuka nisanci manya-manyan to mu kuma za mu kankare mu kananan laifuffukan ku sai kuma mu shigar da ku mashiga mai karamci aljanna kenan to haka ramadan in Allah ya kai ka wannan ramadan din ka azumce shi gabaninsa kuma dama Allah ya taimake ka ka azumci Ramadan da ke kafin sa to ka sani kananan abubuwan da suka faru cikin wannan shekara tun daga azumi har azumi to Allah zai kankare maka su daga wannan yana nuna cewa azumi din nan musamman kuma azumin watan Ramadan yakan zama sababi na takfiru sayi'at kamar yadda wancan hadisin kuma ya nuna mana cewa yin azumin watan ramadan shi kuma sababi ne na gafaran abin da ya gabata na zunubi man qama man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi shi hadisi na biyu muslim ya rawaito shi 233 yayin da na farko kuma bukhari ya rawaito shi 38 lamban sa a cikin sahih bukhari 38 muslim kuma 760 yana daga cikin fadalan azumi lallai shi azumi ladansa a wajen Allah baya takaituwa da wani adadi sananne sauran ayyuka in banda azumi Allah subhanahu wa ta'ala yakan ninka wa mutum lada goma in yi aiki ɗaya sai a bashi lada goma ko kuma fiye da haka kamar ɗari bakwai ko kuma fiye da haka to amma azumi Allah bar ladan kawai zai tattara ya bawa bawa yadda ya ga dama zai kambata ya bawa bawa kenan azumi ya bambanta da sauran ibadu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha shi yasa batun sallah sai yace hiya khamsun fil fi'l wa khamsuna fil ajr da an farla sallah hamsin daga baya aka rage suka dawo biyar sai Allah yake cewa to na tsayar da farilla na akan haka dole kowa yayi sallah guda biyar a cikin yininsa da dare to amma a wajen lada kuma za a ninka a ba mutum hamsin saboda me wannan ayar man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha da ninka masa goma to akwai ayyukan da kuma mutum zai yi su gwargwadon niyyarsa sai Allah ya ninka masa fiye da goma har ɗari bakwai har ɗari bakwai idan mutum ya ciyar fi sabilillahi gwargwadon niyyarsa gwargwadon abin ɗinsa zai iya yiwa Allah ya ninka masa har ɗari bakwai man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira hadisi ya nuna cewa Allah zai abin insu zuwa ila sab'i da da'is ila abasin kasira wani za a ninka masa wannan ladan zuwa ga ɗari bakwai wani kan ma fiye da ɗari bakwai. to amma azumi Allah subhanahu wata'ala ya ware shi ya zama kan fatan ladan zai yi kawai ya bawa bawa saboda sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa sau da yawa a iya samun wani ya nuna wa mutane yana azumi amma ya keɓe a wani kuma ya karya azumin da gangan kaga Allah ya san cewa baya azumi amma kuma ya nuna mutane yana yi sa sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa tsakanin bawa da ubangijinsa sai Allah ya sanya ladansa ya zama a wajensa kawai yake ba wanda ya san adadin nawa zai ba wannan ko wancan zai kamfata ne ba wannan gurgurin niyansa wancan ma a kamfata a ba shi fiye da na wancan haka dai Allah zai yi ta yi me ke nuna haka hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allahu azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi cewa dukkan ayyukan dan adam na sani ya ma san irin ladan da zai samu a wajen Allah ko ninki goma ko kuma a ninka ya kai 700 ko kuma fiye da haka an gaya mutum sai dai azumi kadai ya ce to shi kam nawa ne wajen sakayya ni zan kamfata in bayar ban faɗi adadin zan bayar ba saboda azumi ya haɗa nau'ukan haƙuri guda uku Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi sa su yi nau'in haƙuri guda uku sabar ala ta'atillah hatta yaf'alaha as-sabr 'anil ma'asi hatta yajtanibaha as-sabr ala aqdarillahi al-mu'lima Allah da ya umarni cewa ai azumi ya yi umarni ai sallah to ana neman ka yi haƙuri ka bi wannan umarni ka iya wato ka hakurtar da kanka har ka iya bin wannan umarnin da aka ce ka bi Allah da ya umarnin a bar shan giya a bar sata a bar shirka a bar bid'a a bar zina a bar waye to nan kuma mutum ya haƙurtar da kansa ya bar waɗannan saƙo shine nau'i na biyu na haƙuri sai kuma haƙuri kan abin da Allah ya ƙaddara wa mutum na kaddara mai raɗaɗi alƙadar khairihi wa sharrihi akwai kaddara an kaddara wa mutum wani abin haka mutum zai ji ciwonsa ba zai ji sa ba saboda wani abu ne da ya taɓa lafiyarsa ko ya taɓa rayuwarsa ko ya taɓa dukiyarsa ko kaza ya lalata masa wani abu daga ciki don haka sai zan bai ji daɗi ba to wannan shine nau'i na uku na haƙuri to azumi ya haɗa nau'i uku ɗin na haƙuri ya haɗa nau'i uku na hakuri. su kuma masu haƙuri Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah bai wa masu haƙuri ladan su ba tare da me ba ba tare da ya kirga ba ba wa haka za a kan fato a basu to kaga wanda ya hada nau'in haƙuri guda uku shi ya fi cancantan wannan idan mutum ya yi haƙuri haƙuri guda ɗaya ta ɓangaren aikata kyawawa ko kuma ɓangaren nisantan munana ko kuma ƙaddara ta faɗo masa ya yi haƙuri ɗaya daga cikin ukun nan Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab to ya wanda kuma a ibada sai ya haɗa gaba ɗaya mai azumi ya bi umarnin da Allah ya ce kutiba alaikumus siyam kaga ya hakurtar da kansa yayi me ya bi umarnin so yayi wannan nau'i na hakuri din ya sake haƙurtar da kansa ya bar abin da ransa yake sha'awa ci da sha da biyan bukata da sauransu sa'an nan kuma ya nisanci ƙarya ya nisanci amal man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba duk abubuwan da Allah ya ce kar aikata su a azumi da kuma a wajen azumi mai azumi ya nisance su tun da ya bar matarsa ta halal yana cikin azumi kuma zai sabon zina tun da ya bar ci da sha da aka halatta masa a wannan yinin azumin to zai kuma aikata wasu abubuwan da Allah ya haramta kaga abin da ya kamata shine ya nisanci su ƙarya ya nisanci duk wani abin da Allah ya haramta subhanahu wataala sa'annan haka Allah ya kaddara wa musulmi ya dauki waɗannan awoyin ya zama bai ci bai sha bai kaza ba sai ya hakurta da kansa yi hakuri da wannan abin da aka kaddara masa din mai azumi dole yayi haka shikenan sai ya haka a takaice dai ya hada nau'ukan hakuri gaba daya shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce fa innahu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ni ne mai sakayya akan sa kuma ban faɗi abin da zan bayar kan azumin ba kan fata zan yi cikawa mutum azumi a eh, ladansa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Hadithin ya ci gaba cewa wasiyamu junna azumi garkuwa ne azumi garkuwa ne yakan zama garkuwa ta fiskoki guda biyu ya zama garkuwa ya hana ka aikata sabo ya hana bawa aikata sabo ba shi ma da karfin da zai yi sabo kaga ya zama garkuwa ta wannan fiskan sa'an nan kuma yakan zama garkuwa ga barin fadawan mutum wuta fadawan mutum wuta kenan a saumu junna wiqaya wa sitrun yaqsa'ima min al-laghwi war-rafathi wa lidhalika fa idha kana yawm sawmi ahadikum fala yarfath wala yaskhab kaga hadisi aka ce idan ɗayan ku ya zama yana cikin yinin da yake yin azumi sawa'un azumin nafila ko azumin farilla to kar ya yi rafas magana sakekkiya tsakaninsa da matarsa wanda za ta iya kai shi ya zuwa ga saduwa da ita kada ya yi haka balle kuma saduwa domin arrafat yana da waɗannan ma'anoni guda biyu maganar da za ta kai ga zuwa ga eh, da za ta kai ya zuwa ga kwanciya ga mace ko kuma kwanciya da ita sa'an nan kuma wala yashab as-sahab hauragiya da ihu da abubuwan da basu dace ba kar mutum yayi waɗannan abubuwan to balle kuma sabo kenan azumi yakan zama garkuwa da zai katange mutum ga barin aikata duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi bawa ya aikata su haka kuma azumi yakan zama garkuwa ga bawa ya zama jannatun yastajinnu biha al-abdu min an-nar kamar yadda ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah ya ruwaito hadisin Imam Ahmad kuma hadisin ya zo bi sanadin Hasan da haka hadisin ya ambar cewa siyamu jumma fa idza kana yau fa idza kana yau yawm sawmi ahadikum ay idza wujida aw idza jaa yawm sawmi ahadikum abinda ake nema a wajensa shine fala yarfus kada ya rafas yawma idin wala yaskhab ya yayi hauragiya da abinda bai dace ba idan ma ka samu wani fa in sabahu ahadun aw qatala wani yazo yana zagin sa yana gaya masa maganganu ko yazo yana fada da shi sai aka ce ka ce masa falyakul inni mur'un sa'im ni fa yau ina azumi waɗannan abubuwan da kake yi ba su dace da ni ba ban zan yi su ba ba zan yi su ba ba wai dan na gaza ba zan iya kare kaina da zagin ka ni ma an rama ba a'a ina da wannan damar sai dai Allah ya hana ni ba zan yi ba ni mai azumi ne malamai suka ce ya faɗi cewa inni mur'un sa'im yana da me fa'ida guda biyu fa'idan farko fa'idan farko shi ne zai nuna wancan bawan allan da ya zo yake zaginsa ko yake neman fada da shi cewa yana cikin wani yanayin da ba zai iya wannan abin ba na biyu zai karantar da wancan din cewa ba kuma saboda gazawa ba ne in ya so ya yi kamar yadda shi wancan din yake zai iya yi amma shi a shari'ance yana da abin da zai hana shi ya yi mai ya yi fada yanzu ko maza rama zagi inna rubin sa'im sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la khulufu fami sa'imi atyabu inda Allah yawm al-qiyamah min rih al wannan kuma ya gabata cikin wani hadisi a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da ubangijin da raina ke hannunsa warin bakin mutumin da ke azumi warin bakin da ke fitowa daga can makoshi saboda makoshin yawon fanta gabarin abinci ba a saka masa abinci da abin sha ba to ya fi zama tsayi ya fi zama mai daɗi mai kyau abin so a wajen Allah fiye da a ranar kiyama kenan yawmul kiyama min rihil misk fiye da ƙamshin turaren almisk wannan shi ma yana nuna falalan azumi wani sa'imi farhatani yafrahuhuma shi mai azumi yana da nau'in farin ciki guda biyu da zai yi su na farko idan aftara fariha bi fitre idan ya kai azuminsa magriba ta yi lokacin buɗe baki ya yi to sai ya yi farin ciki da cewa Allah ya taimake shi ya sauke azumin nan lafiya haka kuma idan azumin ya ƙare aka zo idi idul fitr idan aftar to nan ma sai ya yi farin ciki saboda Allah ya taimake shi ya yi kwana 29 ko wata kwana 30 cikakke wata guda kenan yana mai azumi wa Allah subhanahu wataala idan aftara fariha bi fitrihi shi yasa aka shar'anta mana farin cikin nan da ake yi na idi qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un sai kuma farin ciki na biyu wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi idan ya haɗu da ubangijinsa a kiyama Allah ya kamfato lada ya cika wa bawan salada inna ma yusabiruna ajrahum bighairi hisab yace wannan na azumin ka ne sai ka bawa yana farin ciki da haka wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi 1805 Imam Muslim kuma 1151 a wata riwaya ta Muslim yace na hadisin kullu amal ibn adam yudha'af dukkan aikin dan adam ana ninninka masa alhasanatu bi ashri amsalha in ya kyawawa guda ɗaya aiki mai kyau guda ɗaya sai Allah ya ninka masa ladan ya bashi nawa goma wannan ko fiye da goma har dai zuwa ga ila sab'i mi'ati da'if ila ab'afin kasira haka Allah yake yi wa sauran ayyuka har zuwa 700 tun daga goma har zuwa 700 an gaya maka ga abin da zaka iya samu qala Allahu azza wa jalla sai Allah ya ce illa sawma sai dai azumi shi an ware shi ya fita daga goma da kuma zuwa ɗari bakwai ɗin fa inna huli wannan nawa ne wa ana ajzi bihi ni ne mai sakai a kansa me yasa saboda ya dar'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli saboda Allah ne ya bar abin da yake sha'awa ya bar abincinsa saboda Allah don haka sai Allah ya ce wannan nawa ne ni zan yi sakayya a kansa a takaice wannan hadisin shi ma in an nazarce shi za a ga yana nuna falalan azumi ko ba wai ya takaita ne ga azumin ramadan kaɗai ba azumi umuman yana daga cikin falalan azumi lallai azumi yana yin ceto ga ma'abucinsa Wani kuma kamar azumin nafila saboda hadisi ya bayyana cewa al-asiyam wal qur'an yashfa'ani lil abd a ranar kiyama da qur'ani da mutum yake yawan karantawa da kuma azumi da yake na nafila za su ce ya Allah ka bamu ceton bawanka wani qur'ani ya ce me Ya siya يقول tuhu أي mai منعته shahawa bin Naha da rana hana shi sha'awarsa na hana abinci ya Allah ka bani cetonsa fa shafi'ni fihi wa yaqulu alquran mana'tuhu an-nawma bil-layli fa shafi'ni fihi da daddare ya tashi yana ta sallan dare yana ta karatun qur'ani a cikin sallah ya Allah ka bani cetonsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yushaffa'ani sai a basu su qur'ani da azumin a basu ceton wannan bawa shi kuma wannan hadisin imam ahmad ya ruwaito shi kuma hadisin da ingantacce ne takaice yan uwana azumi yana da falala da yawa waɗannan da muka ambata ishara ne ga sashen su in allah ya kawo mu darasi na gaba za mu shiga wata matsala ce shine wacce ita ce karkasuwan mutane a ramadan wane ne shari'a ta ɗauke masa yin azumi wane ne aka ce dole sai ya yi

ha ha ha ha ha ha ha ha